بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنزر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة الكوسار أنسى وكرد إتا أمكا دقمانو فوبين سورر بيان بيورد الله يوى النبي سا تالهيري ميوه da kare shi da yake yi. Tafsiri Inna a'tainaka al Ya kai wannan manzo, hakika mun baka alheri mai yawa daga cikinsa akwai ƙoramar alkausar wadda take cikin gidan aljanna. Fasalli li rabbika wanhar Ka gode ma Allah akan wannan ni'ima ta hanyar yin sallah gare shi kaɗai da yin yanka gare shi, saɓanin abin da mashirkai suke aikatawa na yin yanka don neman kusanci ga gumakansu. Inna aka huwal abatar. Hakika mai ƙinka shi ne wanda ya yanke daga dukkan wani alheri, kuma wanda aka manta ba a ambatonsa sai da mummuna ambato.